wani na na sha ta kuma da na baki kamar wasu na daban haushi in na ji dole ne zan saki ko alama a fuskata wallahi zaki san na soki ki bar batu na wasa buri na ni Bismillahir Rahim mai sauraro Assalamu alaikum barkan Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin taskar masoya inda muke karanta muku littafin da kan daka wallafar Hadiza Di Auta. An tsayar da maganar akan na zauna a gida har a shawo kan matsalar. Idan da yiwuwar na koma gidan Nura na yi hakuri na rungumi kaddara ta. Idan kuma Allah ya yi nasa tsarin kowa ya karɓi hukuncin da ya wanzu. A nan ne ma muka ji labarin Nura baya gari a bakin Baba Sani saboda ya tabbatar mana wurin aikinsa sun tura shi Katsina da zama kuma da Saki Sakina ya tafi dan har sun je yi masa sallama maran da na kwana biyu a asibiti kuma ya yi masa faɗa sosai akan abin da ya yi min sannan ya ja kunnensa akan kada ya bar garin nan ba tare da ya je ya ga jikina a asibiti ba kuma ya nemi yafiyata akan kuskurensa dan ya yi min yankan baya hakan ya sa da baban mamman ya sanar da shi bai zo wuri na ba har aka sallame ni kuma ko a waya bai kira ni ba abin ya kara bata masa rai sosai ya yi mitar rashin kyautawar da ya yi min kafin ya dawo bayar da hakuri da roƙon na yafe masa na ce masa babu komai kaddara ce ai haka taron ya watse da jiran a ga hukuncin hukuncin da Allah zai yi saboda babu wanda ya goyi bayan na rabu da Nora sai anti Iyami dan ita binta tunda aka fara magana har aka kare bata tofa komai ba balantana na gano inda ta karkata amma ni dai a raina na saka rabuwa da Nora ta har abada tun daga ranar da ya nemi ya yaye min labulan sirri akan ganin zan kawo masa cikas garin biyan bukatar ransa jiki babu kuzari muka shiga bitar zancen bayan mun gama sallar magariba a lokacin su baba mamman sun tafi innar Musa ma ta yi gidanta kasancewar duhun dare ya fara yin ɗakin ya wadatu da hasken kwan nefar da ya gauraye ko ina mama maryam ta zuba wa su ummi abinci mu ma ta zuba mana nama a tire daya muka baje a kuryar ɗakin mama muna ci ana tattauna matsaloli a ne na fahimci binta ma tana goyon bayan rabuwa ta da nora saboda faracin da ta yi na ji zuciyata ta gamsu ita ma tana bayan ra'ayina da na anti iyami domin kai tsaye ta ce ban ji daɗin abin da nora ya yi ba amma babu komai ubangiji ya sa hakan ya fi zama alkhairi Allah ya baki wanda zai kula da maraicinki ya tausaya miki fiye da kokarin da ya yi miki a baya mu muka ce amin kafin mama Maryam ta yi magana a kufule alamin ita ma abin da Sakina ta yi ya taɓa ranta. Ni babu abin da ya fi na. kamar a ce wai Sakina ce ta yi sila faruwar waɗannan matsalolin. Shin ita a ganin ta za ta ji daɗin zama da shi kenan bayan ta lalata tsakanin ku? Na ce ma Maryam ai da ita duka abu ɗaya ne. Yanda ya tausaya min haka ita ma zai nuna mata soyayya tunda ita ce ta ja tsanin zaman nasu. Dan ni yanzu ma na gano tausayi na ne ya saka shi aure na amma ba dan yana so na ba. Ita kuma tunda ya farta yana son da bakinsa ba na ji a raina zai iya yi mata abin abin da zai bata ranta duk rintsi kin ga akwai bambancin tarayya ta da shi da wadda za su yi wa juna saboda so da mun tausayi ma daban ai laila da sakina ta yi tunanin ke da ita abu ɗaya ne ina ga ba za ta yi abin da ta aikata ba ma maryam sakina fa ba ta da wani laifi idan aka yi duba da sharrin so da na zuciya saboda na gasgata ni ce na janyo dukkan abin da ya faru dan ni na hada su kusancin da ta ji tana son sa sannan ni ce na hada auren bayan ya nuna min baya ra'ayi kin ga anan ko suna da laifi na ka sanya fa na kowa yawa dan ni ce na ja ragamar tafiya tafiyar da azal ta ruguzo mana baki daya duk da wannan ya zame min izina a gaba na san yadda zan tafiyar da rayuwata a duk inda zama ya kai ni domin bana jin zan iya auren ma a wannan lokacin da muke ciki domin wanda duk na san ba zai iya daukar hidimata da su ummi ba ba zan aure shi ba ajiye wannan maganar anti insha Allah na kusa yin aure nan ba da jimawa ba ummi da Aliyu a hannuna za su zauna a duk lokacin da na yi aure ke ma ki rayuwa mai kyau kafin Allah ya kawo miki naki yaran da zaki raina amma matsalar da ta faru ta zame mana izina don haka ba za mu sake barin makamancin ta sake zuwa kanmu ba dariya na ji ta zo min babu shiri akan zancen umar musamman da ummin ta shigo rike da robar da ta ji abinci tana lasar hannunta ganin da gaske ya tsorata da lamarin tunda har ummi yake hange za ta iya yin abin da sakina ta aikata cikin sauri na janyo ta a jikina ina faɗin babu wanda zai raba ni da ummi ta don haka ka yi aurenka ni zan jira har ta yi nata auren sannan hankali na idan ya kwanta ni ma sai na yi auren saboda ina ji a jikina kamar ba zan iya sabuwar rayuwa da kowa ba umar ubangiji dai ya zame mana gata daga ni har ko gaba daya tunda mun zamo marayun gaske baba Ahmad ya tafi ya bar mu da mama a matsayin uwa kuma uban mu duka ita ma gashi mun waye gari babu ita a tare da mu mun yi rashin gatan mu nan take hawaye ya zubo mun na shiga zuke majinar kuka ummi da share mun hawaye da hannunta yajin miyar ta goge mun idanunta ya sa na duke ina goge fuskata da gefen rigata dagowar da zan yi na hango hawaye kwance akan fuskokin su duka ma Maryam ta ja da muka ci abinci ta fice tana goge hawaye da gefen hannunta an ta iya mu kuma kai ta daga sama tana kallon rufin ɗakin bayan ta jingine da gadon mama. Binta kuma tagumi ta yi tana kallo na ƙuri hawaye na bin kumatinta. Umar ne ya goge hawayen da ke sauka a tasa fuskar ya ce shawara ɗaya zan baki anti don Allah kada ki bari waɗannan damuwoyin su sake mayar da mu asibiti. Ki yi iya ƙoƙarin ki wurin yaƙar su ko don tattalin lafiyar ki. Don idan ke ba kya buƙatar su mu muna son ganin walwalar ki. Sannan batun likitan nan Dr. Kal sunansa ko na ɗaga masa kai sannan ya ci gaba da cewa akwai binciken da na fara yi a kansa idan har an tabbatar da ko komai zan yi miki bayani a lokacin da gaskiya ta bayyana duniya ta gano wane ne shi amma ki fitar da abin daga ranki hakan sai ya fi kara miki kuzarin aiwatar da komai a cikin ruwan sanyi saboda damuwar da zaki shiga ita ce za ta janyo na yi kisa har haddi ya rataya a kaina na shiga uku umar wa za ka kashe na kare maganar cikin lugudan dukan da zuciya ta ke yi sanadin farcinsa domin na san zafin zuciyarsa komai zai iya aikatawa idan ransa yana ɓaci tsaye miƙe yana ƙoƙarin ficewa daga ɗakin ya ce ke dai ki yi shiru kawai amma wallahi muddin kika sake kwanciya asibiti akan wannan matsalar sai na yi abin da zai jijjiga zukata da yawa jikina yana tsima tsabar firgicin da maganarsa ta sanya ni na ce in dai ni ce tushen matsalar har abada ba za ta faru ba kuma kwanciyar asibiti insha Allah in dai damuwa ce za ta kai ni zan jima ban leƙa shi ba saboda na riga da na rungumi kaddarata, idan da hali ma ka kwaso mun kayana da ke can gidan gobe nikin ga tafiyata tunda ba za ki daina ire-iren waɗannan maganganun marasa daɗi ba yana maganar ya bar ɗakin na bi shi da kashedin kada ya kuskure ya yi abin da zai janyo mana bakin duniya domin babu ruwansa ya bar komai a hannun Allah amma ganin ita ma anti Iyami ta goyi bayansa akan ya ɗauki matakin da ya ce akan Dr. Kat dole na ja baki na yi shiru ganin yanayinta da maganganun da take farzarwa bayan tsinuwa da Allah ya isan da take yi masa kala-kala kiran da ya shigo wayar binta ya sa ta miƙe tare jan mayafinta ta ce min ni zan tafi gashin ya zo ɗauka na na yunkura da kyar ni ma na miƙe da ummiya ka faɗa ta ina goge inda ta shafa min miya kafin na sauke ta ƙasa hijabi na na saka riƙe da hannunta muka fito na wanke mata hannu da bakinta duka sannan na bi bayan binta zuwa kofar gida gaisawa muka yi da mai gidanta a mutunce sannan ya yi min ya jiki muka yi sallama na koma gida cike da jin daɗin sa'ar mijin da binta ta yi domin a komai nata yana ba shi kulawa sai inda ƙarfinsa ya ƙare don ko lokacin ashe ya jima yana jiranta tun kafin a gama tattaunawar da ake yi sai daga baya ne ya tafi ya sake dawa kasancewar dare yayi gidan ya rage daga ni sai anti iyamu da mawa maryam ganin ummi tana hamma mamar ta yi mata wanka ni kuma na yi mata shirin barci tana Ina ta kuka har da kiran sunan mamarmu. Hakan ya sa na goya ta tsam ina jijjiga ta. Aliyu yana dariyar katuwa a baya. Sai da ta yi bacci na sauke ta. Ni ma na yi wanka. Sannan ne na yi sallar isha'i. A lokacin karfe tara da mintuna shirin barci na yi da janyo wayata da niyyar shiga WhatsApp domin na yi reply kan sakonnin da aka turo min barjik waɗanda suka shafi gaisuwar mama da jajen abin da ya faru sannan da masu tambayar lafiyata. Babu shiri na ji na ya buga a lokacin da na hango sunan mijina a cikin jerin sakonnin da ke jiran amsata. Sanin lambar nura ce da na saka wa sunan hakan yasa na ji kamar kada na duba sakon yayin da wata zuciyar ke ingiza ni akan na bude na ga abin da yace domin a take na ji jiki na yayi sanyi saboda zuciyata ta bani kila hakuri ne yake bani ko kuma dadin bakin da ya saba yi min ne zai sake kwatawa raina a jagule na kashe datar tare da ajiye wayar ina sauraron bugun da na ke yi kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakil da na ta furtawa yasa nutsuwa ta kama jikina sanin na sake daukar wayar na bude sakon da niyyar ganin abin da ya turo min nan da nan dukan da zuciya ta ta ya kusan saka ni sumewa a zaune lokacin da na yi arba da sakon sa na voice da saki ɗayan da ya turo min a rubuce wanda ke nuna ya datse igiyar aurensa ɗaya a cikin ukun da suka kulle mu da shi na sake ki saki ɗaya idan kin samu miji ki yi aure mahaukacin bugun da ƙirjina yake yi ya haifa min da kyarmar jiki tsabar tashin hankalin da na shiga na fara jin wani sanyi yana ratsa jikina na shiga rawar ɗari bayan fusgar da jikina yake yi nan take na ji wani duhu ya mamaye ganina babu zato na fasa ihun faɗin "Mamu maryam wayo allah na An anti iyami ta riga ta isowa tare da kama ni a lokaci ɗaya saboda zaburar da na yi da niyyar zurawa da gudu tsabar fitar hayyacin wucin gadin da ya yi min darar mikiya tsakarka tamkar mai aljanu na shiga juya kai ido na a kafe hawaye yana min layi a gefe da gefen fuskata addu'a suka shiga tofa min su su biyun dukkaninsu dan sun jima tsaye a kaina suna mini kafin na gayyato ni nutsuwar zuciya sanadin furta kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakil a fili da zuciyata salati na shiga jerawa wani bayan wani suna rike da ni ina sauke numfashi wani wani bayan wani kamar wadda ta sha gudu kafin na samu daidaituwar na da ya so kwacewa bayan fitar hayyacin da ya kama ni kwantar da ni suka yi akan gado suna ci gaba da tofe ni da kalolin addu'o'in da na dinga faɗa a zuciyata yayin da su kuma suke faɗin su a baki shiru ne ya ratsa tsakani bayan samun nutsuwar bugun da kirji na yayi tamkar zuciyata za ta balle ta fito sai a lokacin da na ji wani kuka ya zo min cikin sauti na da takaici ya shaƙe ni A nan saka shiga tambayar abin da ya faru watakila fahimtar zan iya bayani ganin na samu kuza kuzarin yin kuka. Anti Iyami ta sake jefo min tambayar da ta yi min a barkatai ban amsa mata ba. Sai ta ƙarshe ta jefo min cikin zafin ta ce da ni, "Wai me ke faruwa ne haka? Ki mana bayani mana. Dukkin bikin saka mu cikin tashin hankali kuma kin ki fadar komai ballantana mu sani." Nuni na yi mata da wayata, alamun ta dauka ta duba. Babu jinkiri ta ja wayar, garin da security ta miƙo min tare da faɗar na cire lambobin sirrin da na sanya. Jikina a mace na cire na yana sama da ƙasa. Na mayar mata da wayar ina rera sautin kokana, wanda na ƙara masa ƙarfi lokacin da na ji ta yi wani kalar zagin maguza wanda ya tabbatar min ita ma ta shaƙi takaicin Nura, musamman da ta kunna voice ɗin da ya yi, wanda ban tsaya jin sauraron abin da ya kunsa ba a farko. Cikin ɗaga murya iyami ta fara bambamin faɗa da cewa lallai ma wannan mutumin ba ƙaramin ɗan iska ba ne. Yanzu har da bakinsa zai iya furta wai ki faɗi kuɗin da kika kashe a da kika haɗa wa amaryarsa zai biya, saboda sun yi wa matarsa kyau ko nawa ne zai iya biya don ya faranta mata? Eh lallai igiyar shauƙin sabon wuri tana ɗibarsa da kyau. Tunda har zai iya yi miki irin wannan bankaɗa da rashin mutuncin a cikin daren da kowa yake neman hutu to ai sai ya biya kuɗin kuwa tun da dama can dan ita sakinar kika haɗa kayan laifin kuma idan kin tashi faɗa masa adadin kuɗin ki zaftara masa mugun cajin da zaki ci riba tun da kin san girman aljihunsa sannan kuma ki kafe koda ba za ki koma gidansa ba sai ya yi miki kayan faɗar kishiyar da ake kawowa wani mugun kallo anti iyami ta yi wa mama maryam baki sake ta katse ta da cewa ya fa sake ta wani kayan faɗar kishiya ya yi saura a tsakaninsu kuma ai kawai ya je shi da allah in dai duniya yarinya ce wanda bai zo ba ma jiransa take yi don haka ki zauna ki yi masa total ɗin kuɗin kayan kaf fici kada kada ki manta kuma ki sani kafa ta kafar ki za mu bar gari ko ba kya so tunda har Allah ya sa abin da ya faru ina nan ban riga da na tafi ba don haka idan Allah ya kai mu safiya ni da kaina zan je na kwaso miki kayan ki daga gidan yayi da wadda ya gani dan ubansa sannan zan daga tafiyar zuwa jibi ki shirya komai naki kafa ta kafar ki za mu tafi ban iya furta ko kalma ɗaya ba a lokacin saboda wani sabon imanin da ya gama kama ne yasa ni mutuwar tsaye sun ja lokacin lokaci suna tattauna abin bayan ba Maryam ta amayar da kalan nata bacin ran da ta ji zancen sakin da ya turo min a WhatsApp. Domin babu shiri ta kai zaune da fada kirji tana salati kafin ta koma faɗin sunan Sakina tana aika mata kalolin zagi cikin zafin rai fuskar ta a cure kafin ta koma nema mata shirya tun kafin alhakina ya fara bibiyar ta. A dar ranar kwana muka yi ana juya zancen da shawara abin da ya dace na yi ko dan na tallafi farin cikin rayuwar da suke min hasashe a gaba. A nan anti iyami ta yi mana bayanin sakon da ya turo ashe ma ya goge shi bayan ya toro. kawai dan ina da GB WhatsApp ne na ganshi amma alamun da ake gane ya goge ya bayyana akan sakon sakin amma voice din da yake so na ji naji a raina na saka cewa ko ya goge saki ya tabbata tsakani na da shi tunda har na riga da na gani kuma ko da an bincika an gano bai yi saki ba to ni na gama aure da shi har abada kaya kuma zan nemi suwai ba ta yi min lissafin adadin kuɗin kayanta dan waɗanda ta aiko daga baya ma a lokacin bana gida sine ya karba tashin hankalin da na shiga bai sa na bi ta kansu ba dan ko buɗa su su ma ban yi ba ballantana na sanyin da suke duk da ni na bata umarnin kawo su tsabar abin ya da ke ni cikin dare jini ya balle min wanda kuma a lokacin kwana na shida kenan da gama period kamar yadda anti iya mu ta faɗa hakan ce ta faru domin washe gari tun da safiya lokacin da Umar ya zo yi mana ina kwana anti ta bashi labarin abin da ke faruwa bayan ya gama jimamin sa ya fita daga gidan jim kaɗan ya dawo tare da limamin unguwar wato malam garba domin ya yi mana bayani akan makomar sakin bayan mun gaisa ya yi bayanin da dukkaninmu muka gamsu da tabbacin nura Nura ya sake ni har ma yayi mana misali da kamar ya rubuta takarda ne ya ajiye na gani da ido na ba tare da ya ɗauka ya bani ba a ƙarshe ya koma bani haƙuri da addu'o'in da suka sanya ya zuciyata haka suka fita tare da Umar ya je ya nemo motar da za a kwaso min kayana sai dai kafin su tafi sai da na yi musu bayanin abubuwan da nake so a ɗauko da wanda nake so a bar su a cikin gidan don bana buƙatar su cikin su kuwa har da motar da ya saya min wadda duniya ta santa wace kuma mallaki na ce halas malas amma na zaɓi juyawa abubuwan da na san ya mallaka samun baya saboda farin ciki na domin nisanta da abin da zai dinga tuna min da shi a duk lokacin da na kalla duk da ban samu goyon bayan sa akan hakan ba amma na rufe ido na da borin ba zan sake hawa motar ba dole aka ba abin da nake so Umar ya kai wa baba Sani motar akan ya ajiye duk lokacin da ya dawo ya damka masa mukullinta a hannunsa baba Sani bai so karɓa ba amma rantsuwar da na yi a waya lokacin da ya sa Umar ya kira ni da niyyar ya rarrashe ni dole ya bar zancen a yadda na tsara amma Umar ya ce har da kuka yayi tare da yi min addu'ar samun mijin da zai kyautata min fiye da Nuran idan shi ya fi zama alkhairi. Ina kuka muka bar garin Kano ni anti iyami da ummi saboda makaranta ta hana ni zuwa da Aliyu. A gidan Innar Musa muka bar shi don dama can ya saba da 'ya'yanta saboda ko lokacin jinyar mama a gidan suke zaune daga shi har ummi kasancewar akwai yaronta da ke in juna da Aliyu. Binta ma da ita aka yi min rakiya har tasha kuma daren ranar da za mu bar garin har dare tana gida suna ta kokarin kwantar min da hankali tare tunatar da ni gargaɗin Umar wanda ya saka ni zama jarumar gaske gudun ya yi abin da zai janyo mana wata sabuwar fitina duk da har muka rabu bai daina cin alwashin sai ya ga bayan dr kal da rama min kalar tozarcin da nura ya yi min ba ban san me ya shirya ba amma dai na ja kunnensa akan inda ya yi wani abin da zai cutar da sakina ko nura ban yafe masa ba dr kal kuma a bar shi da allah ya yi masa hukuncin da ya dace da shi dr bangis ma da ya taimaka wa sakina a sanadin ƙawarta zi duka na yafe musu hakan yasa har muka isa gombe ban daina jin fargabar abin da umar yake da niyyar yi ba duk da jikina yana bani kamar allah ya isan da na yi masa akan taɓa sakina ko nura ba za ta bar shayi wani abin a sha a kansu ba sannan tsabar ta sayin ummi ya saka ni jin hawaye zuba akan fuskata na ɗora na akan ta cikin raunin zuciya ganin ita ma ta zama mareniya kamar yadda na taso tun ina karamata duk da ban san da shi ba sai a lokacin da nura ya fara juya min baya saboda rashin mamu kusa da motsi na, ya yanka min tikitin zama mareniyar da babu uwa babu uba kuma babu dangi anti iya mukam sharabbancin ta kawai take yi a cikin motar alamun ta ji daɗin iskar da ke kaɗawa a fuskar fuskokinmu saboda ana zafi sosai. Ummi ma tun da aka kama hanyar garin take barcin ta hankali kwanci har da mun munshari. Sai dai idan na kwatanta tana jin yunwa sai in tayar da ita ta ci abinci amma mun tana kaɗan take sake komawa. Duk ranar da muka isa garin ban yi barcin kirki ba domin kwana na yi akan sallaya ina kai wa Ubangiji kukana saboda ina ji a jikina kamar na gama samun jin daɗin duniya kuma farin ciki na ya yanke. Haka na janyo na dinga bin kowa da idanu duk da bajintar dangin babana suke yi a kaina da ummi kasancewar mijin anti iya Ibrahim ya rasu kuma bata taba haihuwa ba kuma gidan mijinta take zaune don ta yi nasarar tsira da shi a cikin gadon nasa hakan yasa muka ji daɗin zaman gidan daga ni har ummi domin ba karaman gata da kulawa muke samu a wurin ta ba abinci sai wanda muka ga damar ci da abin sha iri-iri bayan kayan sakawa da ta saya wa ummi har da kayan wasan yara kuma lokaci bayan lokaci muna fita yawon shan iska wuri-wuri bayan ziyarar dangin da muke kaiwa domin duk bayan kwanaki biyu da inda muke zuwa kuma ta yi hakan ne kawai don ta dawo min da farin ciki na satin mu biyu a garin amma har kumari sai da na yi kamar ban da wata damuwa a cikin raina. Umi ma har da kumatu ta yi tsabar tana samun yadda take so. Kwalam da makulashen kwaɗayi iri-iri bayan kalolin abincin da baya yanke mana a gidan ko da yaushe. A bangaren Umar ma kullum sai mun yi waya a kokarin sa na kwantar min da hankali har da Sa'alu yake haɗa da su ina jin lafiyarsa da innar Musa. Aminu ma kusan ko yaushe cikin kira na yake yi muna gaisawa babu ɗaga kafa. Babban abin da ya fara bani mamaki kenan a irin yadda yake nuna mun kulawa ta musamman tare da kalolin matsalolin maganganun da nake ganin kamar sun kauce wa tsarin tafiyar mu ta asali. Waɗanda nake yin shiru ne kawai a lokutan ina tunanin ko dai ya manta wacece ni da matsayina a wurin Sakina. Domin a wani dare bayan mun gama waya da shi sai na jajanta wa anti Iyami abin da ke faruwa. Duk da ita kanta ta ɗora masa alamar tambaya saboda yawan kiran da yake yi. Amma kasancewar ba na son ta fassara abin da wata manufa na lalata tunanin da take son ɗarsawa kanta akan manufar da yake da ita a kaina. Hakan ya janyo Sara bisa gaba domin ina fara yi mata ta korafin abin ta fara dariya tana kallo na kafin ta ce duk yadda kike kokarin wa zargi na Laila amma zuciyata ta bani Aminu sanki yake yi mi sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba zan faɗa maka duk sanin da ke zuciyata a